بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دامي درسي نريد cikin karatunmu na nashirul wurud na maraqis su'ud da sharhin sa nasrul wurud muna yau 28 ga watan jumadal akhirah hijira ta 1444 kuma 21 ga watan daya shekara ta uku ta miladiya a za mu tashi baiti na hudu da 448 mm. na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd wa yaqulu musannif rahimahullah mm-hmm. wa dhu dhuhrin mukamun wal mujmalu Mhm. wallazin muradu minhu yuzhalu eh yace wazu wuduhin muhkamun wanda wato lafazi wanda yake zu wuduhin ma'abucin bayyana wanda yake a bayyane yake to shi ake ce ma muhkam wal mujmalu wanda ko ake ce masa al mujmal huwallazi muradu minhu yujhalu shine wanda abin nufi da shi ake jahiltarsa wato aka kawo shi a kunce ba a gane abin nufi da shi ba to da wannan da wannan ya gama mustalahatul fan mun yi ta'awil sauna na biyu shine al-muhkam na uku shine al-mujmal to a wannan baitin ya ya ta'arifin wa'annan da suke sauran guda biyu na'am yana nufi cewa almuhkam fil istila a cikin istilahin malamai shi ne wanda yake mabayyanin ma'ana da an dauko shi daga al-ihkam alladhi huwa al-itqan kyautatawa mm. kuma a asali daga daga fadin Allah ta'ala huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitab Min ayatun muhkamatun hunna ummul kitab to muhkamat su ne waɗanda suke waɗanda suke alamar su bayyanan na ce fa'alam annahu la ilaha illallah a gaba wani ihtimali a cikin nan an fassara eh. mm. to <clears throat> saboda daga nan aka ɗauke shi amma asalin ihkam shine al mm. mm. al’itkan ba kyautatawa shine al-ihkam eh kitabun uhkimat ayatu wa man ahsanu min nam kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat an kyautata su sannan aka rarrabe su na'am nahu aqimus salah kamar aqimus salah wala taqrabu zina da wala taqrabu zina wannan kaga ma'anarsa a bayyana take mm. sai dai ko da yake eh, to shi akwai janibin ihkam a ciki amma kuma akwai janibin ijmal a ciki da yake buƙatar bayani tunda aqimus sala wannan akan cewa ku yi wato sallah farilla ce wannan dalalar muhkam ne amma yaya za ku yi sala to wannan yana buƙatar bayani eh, shi yasa aka ce sallu kama ra'aytumuni usalli haka zalika wala taqrabuz zina shi ma kaga wannan annahyu an qurbaniz zina menene kusantar zina Wani yana ya taju ila tafsil eh. amma ta cewar hani ne wannan ayar tana nuna hani ne akan yin zina wannan muhkam ne wadihul ma'ana na'am ah. ana kuma itlaki wato ana amfani da lafazin muhkam har wa yau muradan bihi ghairal mansukh ana nufi da shi lafazi wanda yake ba a shafe hukuncinsa ba ba al mansukh ba wato dukkan aya ana dukkan nassi da yazo in aka ce masa muhkam bi ma'ana har yanzu hukuncinsa yana nan ba a dauke shi ba shine sa to shi yasa waɗansu suke hada abun guda biyu su ce wanda yake lafazinsa wadahi yake a bayyane yake sannan kuma hukuncinsa ba a yi masa nasu ba to wannan shine al-muhkam hmm. har wa yau ana itlaƙinsa ana nufi da shi al-mutqan wanda aka kyautata shi kama faɗin Allah ta'ala kitabun uhkimat ayatuhu littafi da aka kyautata ayoyinsa ay utqinat ayatuhu uku duk sun zo na ma'anar al-muhkam amma wanda yake wanda yake da alaka da wannan babin shine a tunda na wajen bayanin wato a ahkamul alfaz ne alfaz wanda yake nan ta farko ita ake nufi cewa wanda yake ma'anar sawabiha baya bukatar ta'awil na'am mm. faɗinsa kuma da ya yi wal mujmalu ya zuwa ƙarshen baitin yana nufi cewa al mujmal a cikin istilahin malaman usul shi ne wanda abun nufi daga wannan lafazin lam yattabih bai bayyana ba لتردده بين معنيين متساويين في الاحتمال saboda kai komansa tsakanin ma'anoni guda biyu waɗanda suke masu daidaito da juna a wajen fuskar a ma'anarsu a wajen fuskar maqsudin da ake nufi da su aw baina ma'anin kadhalik ko kuma a tsakanin ma'anoni wato ya zama dole yana taraddudi tsakanin ma'anoni guda biyu in kana al-mujmal mushtarakan to wato akwai asbabul ijmal din shine sai ya kawo na daya yace idan mujmal din mushtarak ne ma'ana an tana da al-lafzul mushtarak ko shine wanne na'am mattahada lafzuhu wa wa ta'addada ma'anahu shine lafazi daya amma sa kuma suna da yawa kamar al-qur'an yana zuwa da ma'anar al tuhur yana zuwa da ma'anar al-hayd kamar al-ain akwai al-basira akwai al-jariya akwai al-jasus to al-ishtirak min asbab al-ijmal mm. al-ishtirak min asbab al-ijmal to kuma tunda larabci ne al-qur'an tunda al-qur'ani ba larabe ne duk abin da ke cikin al-qur'ani na ishtirak din da abin da ke cikin lugar larabci na ishtirak zai zo ma a cikin al-qur'ani saboda dole a sami ijmal don haka ake bayan don haka ake da bukata ya zuwa ga albayan hmm. to menene in haka ne mai fa'idar ijmal me yasa za a kawo lafazi mujmal na'am don mutane su yi su samu lada kwarai Allah ya bautar da mu da kokari wajen a gano ce ma'anar da ake nufi ita kanta wannan bauta ce eh. sannan kuma hmm. Hmm. saboda tausi'a a samu tausi'a saboda fahimta in ta zama tana da yawa to akwai dama na mutane su sami yancin wani abu ya fa a ce an takura su kan hanya guda ɗaya <laughs> eh, na'am ta mutum kenan eh. amma shi ma ana samun mujimal ko ba ce sa ake komawa ya zuwa a mu muna maganin ijimal ne cewa ai shi fa'ida za a iya cewa me fa'idar ai ijimal inda za a iya kawo lafazi da ma'ana wata ke na to shine kuka kawo fa'idojin to shine kake cewa sabanin lot mu wuta guda ɗaya ce na ce to amma ai su ma suna da ijmal ɗin ko ba shine za a nemi alƙalai a ce su za su fassara ta ba eh, eh. oh tausi'a eh gaskiya ne ba su da wannan tausi'ar gaskiya ne dokar mutum ba zai yi ta samu wannan tausi'ar ba mm. wannan sai dokar Allah eh. duk ɗaya ne ɓarai mm. kuma wato wato a ran nan wa nake ma bayani ne a kan batun batun batun lokacin sallah ne amfani da agogo ne wajen lokacin sallah kowane matsala ne shine yake cewa to wai me yasa yawa muna me yasa ba za a yi amfani tun da yanzu ga alat sun zo me yasa ba za a yi amfani da aloli ba ne nake cewa a'a ita shari'a mutum ya gane ruhinta ba haka take ba shari'a wato simple take mm-hmm. tana rataye dukkan abubuwanta da simplicity mm. ba ta bayar da wani abu wanda zai zamanto sai elite ne za su kawai mm. yanzu idan aka ce ba wanda zai gane lokacin sallah sai wanda ya iya lissafin lokaci kai kuma ami sai dai kawai ka koma wajensa mm. to ran da ya zama to babu shifa ba za a yi sallar ba sai ka makami ko ganin wata a ce sai da lissafi na taurari su ne kawai za a iya ganin wata haga an bar mutane sun zamanto bayan waɗansu ko kuma likita abin da za a hukunta akan wajen ciki a ce sai abin da scanning ya tabbatar kaga masu scanning an bude musu kasuwa <laughs> tunda duk shari'ar ma an ce sai an koma gare su <laughs> to amma to duk wani abu na shari'a ta haga wato Allah ya mayar da shi basit cewa abin da yake kowa zai iya ishtiraki wajen sansa wajen sanin sa lokacin sallah baka bukatar ko ina kake ko a ko a ruwa kake ko a tudu kake ko a birni kake ko a ƙauye kake ko akwai agogo ko babu agogo za ka iya sanin lokacin sallah tunda rana dai tana dan tare da eh. Eh. to amma wannan wajen batun ijmal akwai asbab na ijmal daga cikin sabubban da suke kawo ijmal shine al-ishtirak da yake a cikin lugar larabci aslan akwai ishtirak to me yasa a shari'a za a amfani da lafazi mushtarak to shine wannan dalilin ɗaya daga ciki shine dan a samu tausi'a na biyu kuma don a samu hanyoyin ƙarin ibada tunda Allah yana so ya yawaita mana alkhairi mm, shi kansa ya buɗe mana hanya na waɗansu wanda suke su ba su da yawan nafilfili na dare ba su da kuɗin da za su yi ta sadaka su ta ciyarwa amma Allah ya ba su kwakwalwa za su tsaya su zauna su yi ta tunani su hana kansu bacci don su fitar da abubuwa su yi ishtihadi to su kuma bautar su kenan <laughs> saboda aka bautar sai ba sai ta an zamanto bai ɗaya ba ba sai bai ka je kana ta sallolin dare sannan za ka zamanto kana bautar Allah ba kamar imamu shafi'i da aka ce ya kwana yana istinbadi akan wannan ayar wace aya ce akan hadisin ya ya aba umayar ma fa'alan nughair eh. tun sallar isha sai da ya istinbadi matsala nawa aka ce istinbadi a ba ta ke 300 mubarak eh Injiniya ti da yi mana algogol ka yi mana aba umair za'id a shafi'i sai ka gani abin da ya faɗa na'am to idan allafdul mujmal mushtarak ne wato an samu tarayya cikin ma'anoninsa to a cikin ɗaukansa akan dukkan ma'anoninsa guda biyu ko dukkan ma'anoninsa masu yawa to akwai abin da ya gabata na saɓani mun yi shi ko mun yi shi a cikin mabahitul alfas eh? a saɓanin da aka yi tsakanin a wajen almushtarak za a ɗauke shi a dukkan ma'anoninsa ne ko kuwa dole ne a ɗauke shi akan ma'ana guda ɗaya na'am wa ma bihin ta'akara ilmul fa za ta sha buhin alaihi asniqi na'am yace wa ma bihi ista'zara ilmul khaliqi fa za ta sha buhun alaihi atliqi wato abinda ilmul khaliqi ilimin mahalicci jalla wa ala ista'sara bihi yake banta da shi Allah ya rike iliminsa da shi fa za to wannan lafazin da Allah ne kaɗai ya san ma'anarsa a fada tashabuhin alaihi fada atliki alaihi tashabu to wannan kai itlaƙin lafazin attashabu alaihi wato wanda yake kama da juna wanda yake abinda mai rikitar da ma'ana wanda take mai rikitarwa wanda ma'anarsa bata bayyana ba shine almutashabih to wanda yasa da zai kira tashabuhan fada fada atlik a'a ayi zaɗin nan ne ne kuskure ba ismul ishara ba ce za ce ta zu mm. eh, eh, atlik za ta shabuhin alai a eh, <laughs> ah, rama ya ji abin da ya yi istikama ba shi ne ya <laughs> ce ai fasahibu ta shabu atlik alaihi zu za ta shabu za nan bi ma'ana zu eh, to ma'abucin ta shabuhi za ka yi itlaki a kansa za ɗin ba ismul ishara ba ce mm, mm. don da wani da za a ce fa za ta shabuhun mm. ah, fa za ta shabuhan na'am fa za ta shabuhan alaihi to amma sai ce fa za ta shabuhin alaihi atliki na'am yana nufi cewa almutashabih a istilahin malamai shine shi ne wanda ilimin Allah yake banta da shi banda halitta halitta ba san wannan ba wannan ta'arifin na al-mutashabih an gina shi ne a bisa maganar mafiya yawan malamai cewa zancen Allah ya cika ne a wajen faɗansa وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله تونان أسي أي وقفي أنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به wannan shine abinda da aksarul mafiya yawan malamai suka tafi wajen fassara aya waɗansu kuma suka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah rasikhuna fil ilm sai zama to yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wannan hal ne na warasikhuna fil filin sai zamanto su ma sun san almutashabih wannan ala qawlil a bisa maganar mafi karancin malamai hmm. Hmm. da kuma cewa alwawu din nan a cikin faɗin Allah ta'ala warrasihun isti'inafiya ta farin magana ce wawu isti'nafiya ay wawu da ake isti'nafin zance da ita wato ka fara wata jumlar daban warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi mhm warasikhuna mubtada to arrasikhun sai zaman to shine mubtada khabaruhu yaquluna labarin sa shine yaquluna amanna bihi wato matabbata a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi to a bisa tafsirin wannan ayar da wannan a bisa tafsirin ayar da wannan to kaga yadda ake kasa wato lafuzzan kashi uku ne muhkam wanda yake ma'anarsa a bayyana take wa mujmal wanda ma'anarsa ba a bayyana take ba da kuma mutashabih wanda ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah amma idan aka gina maganar akan cewa wawu din nan ta afusi ce wato ta hada bayan Allah jalla wa ala akwai kuma arrafiquna fil ilmi da suke sanin wato almutashabe. sai to kasan guda biyu ne kawai wa muhkamun wa mutashabe muhkam wanda ma'anarsa take a bayyane wa mutashabe wanda ma'anarsa take ba a bayyana ba والمجمل على هذا تو wannan يدخل في المتشابه sai shiga cikin almutashabih mm, tunda arrasikuna fil ilmi zasu iya sani tunda dama almujmal ba wanda zai san shi sai wanda yake matabbaci a cikin ilimi eh. wa qawluhu za ta shabuhin fadin sa da ce za ta shabuhin to maf'ul ne da ake gabatarwa ga fadin Allah atliq alladhi huwa ism fi'l al-amr atlik za ta shabuhin hmm. atlik alaihi za ta shabuhin to za din kuma kamar yadda muka muka ambata ita ce bi ma'ana zu hmm. وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد وتو فإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد علم به bihi idan ilimi da wannan al-mutashabih din ya zo min abdi daga bawa wato ya samu bawa ya sami ilimin attashabu ilimin menene almutashabi wanda aka ce Allah ne kadai ya sani to idan har aka samu wani bawa daga cikin bayan Allah ya sani mhm, fa zaka laysa min tariqi al'ahadi to wannan ya same shi ne ba ta hanyar da take al'ahadi an saba da ita ba wato wannan wannan yana daga cikin karamat khariqul wato wato daga cikin khawariq al abin da yake ta al'ada wato dai nuna kan cewar akwai akwai mukashafat hmm. wanda ake samu daga cikin waɗansu bayan Allah da Allah zai fifita su da ganin waɗansu ma'anoni waɗanda suke sun ɓuya ga abinda Allah kaɗai ya sani amma kuma Allah ya hangar da waɗansu daga cikin bayansa hmm. to amma wannan ba abu ne wanda yake a za ka yi iktisabinsa ba hmm. don shi kansa bawan Allah salihi waliyi ai baya janyo karama da karfinsa zuwa masa ta kawai take yi ba kamar annabi shine wanda yake takara akan karama amma shi a wali mai karama a annabi shine yake takara da mu'jiza amma wali ba zai takara da karama ba saboda ba a cikin ikonsa take ba zuwa masa take yi bai san da ita bai san ma sai dai kawai ya ga Allah ya karrama shi da ita yana tsammanin Allah zai samar agajin karama kamar irin wani to ai dai alar raja kauna dai yake yi addu'a zai yi kuma ya kyale hukunci ga Allah eh cewa ya kawai a taka eh yace ya dogar ya yi tawakkali ya yi tawakkali ya taka amma bai ce bai ce bai ce dan yana da wannan shikenan kuma sai a yi din ba kamar eh ba kamar na annabawa su suna takara da wannan kamar da fir'auna ya ce a in kunta jita bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin to kaga an an yi masa takara ya ce fa alqa asahu to shi sai na'am ya'ani yana nufi annahu law atara Allahu ba'd awliya'ihi ala ilmi shay'in min al-mutashabih wato da idan da wato da Allah zai hangar da wani daga cikin wato bayinsa waliyai ala ilmi shay'in a bisa ilimin wani abu min al mutashabih na daga wato lafuzza waɗanda suke mutashabihat to wannan hanyar da take kaiwa ya zuwa ga sanin wannan ilimin na almutashabe to ba ta daga cikin hanyoyi da aka saba da su wajen bayar da fa'idar ilimi Eh, ba za ka kafa hujja da wannan ba ka ce ai saboda Allah ya nuna mun a mafarki hmm. kamar batun ingancin hadisi ne eh, mutum sai ya zo ya ce ai yayi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin ba sahihi bane bayan kuma ga dukkan dalilai na zahiri na ilimi sun nuna cewa sahihi ne shi yasa in ma waliyin na gaskiya ne ba zai faɗi wannan ba tunda ya san cewar wannan ba hanya ba ce a ka laisa min tariqil ahadi ya san wannan ka laisa min tariqil ahadi na'am wa idan to a bisa wannan fala yunafi zalika hadd mutashabih to wannan kaga baya kore baya kore ta'arifin al da wannan annahu masta'sara Allah bi ilmihi cewa abinda Allah yake banta da ilimin sa ne domin abin da yake nadiri kaɗan wanda ba koyaushe ake samunsa ba ba a hukunci babu hukunci a gare shi so da wannan ba zai rushe cewa Allah ya keɓanta da ilimin mutashabis ba domin dan wato an fahimci wajihin aiko da za a samu tunda an ce Allah ya keɓanta da saninsa to amma kuma gashi Allah ya sanar da wani to wannan za a ce kaga kenan Allah da keɓanta da saninsa tun da ya sanar da wani sai a ce to ai inda wannan hanyar da Allah ya sanar da shi ba hanya ce wadda take ta al'ada ana samun ilimi ta nan ba wannan wani abu ne wanda yake wato khariqul ada me keta war al'ada na'am وقد يجري الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفقا yace wa qad yajil ijmalu min wajihin wa min wajhin yarahu za bayanin manfatan yace ijmali wa qad ijmal yakan zo ta wata fuska ta wata fuskar lafazi ya zo ya zama to mujmal wa min wajhin ta wata fuskar kuma ya rahu za bayanin manfatan wanda yake mai fitna wato mai basira mai haziƙi a wajen tunani sai ya ga wannan sai ta wata fuska shi kuma ya gan shi za bayanin ma'abucin bayani to da ka a wajen waɗansu ne mujmal amma shi a wajensa saboda zurfin tunani da ya da ibadar da ya da istinbadi da ya ya samu bayani to da haka ba mujmal bane a wajensa to da haka kaga kenan yana nuna kan cewa ai al mujmal din ba lalle ya zamanto mujmal fi waqi'il amr ba mujmal ne business ba da wani da da annafir hmm? wanda wani wanda yake mai shi mai nazar ne mai zurfi fatin sai ya gano sai ya gano bayanin a saboda abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na zurfin bincike wani kuma saboda yayi kusuri wajen binciken sai lafazin ya tabbata har a har yanzu a wajen su mujmal ne na'am yani yana nufi nassi ɗaya yakan zamanto abin bayyanawa ta fuska kuma ya zamanto mujmal ne a ta wata jihar daban kamar faɗinsa jalla wa'ala wa'atu haƙƙahu yau mahasadi ku bayar da haƙƙin wannan abincin ranar girbinsa to wannan a cikin a wannan mubayyan ne an bayyana shi fi asalin alhaq a cikin asalin haƙƙin ai haƙƙa haqqahu wannan an bayyana shi mm. cewa abinda ake nufi ai ku bayar da haƙƙinsa shine ku bayar da zakka mm. mujmalun fil qadr al matlub minhu amma kuma mujmal ne a gwargwadon da ake nema daga cikin wannan haƙƙin nawa ne za ku bayar wa atu haqqahu yawma hasadi kaga wannan a a wato mubayyan ne cewa ku bayar da haƙƙinsa za ku bayar da zakarsa amma kuma nawa za ku bayar za ka yi ne ala kaifak ka ce in ka bayar ai wa atu hu, an ce ai hu ne saboda haka wannan haƙƙinsa ne hmm? shi ne mai wa ma haƙƙuhu to kaga dole yana buƙatar bayani saboda haka mujmal ne min haifi alƙadril matlub na'am ونفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح نعم, نعم. يتي آه، والنفي للصلاة والنكاح من وجه آه، آه، والشبه محكم محكم لدى الصحاح يتي اللفظ اللفظ الحاصل فيه النفي lafazi wanda yake aka yi nafiyo a cikinsa wani nafiyo lissalati wato lafazin da yake korewar yake korewar sallah ko yake korewar aure wa shabahi ko kuma wanda yake korewar kamar waɗannan daga ibadoji da mu'amalu muhkamun to wannan lafazi ne muhkam ladaf sihahi a wajen wato ingantattun hujjoji ma'ana idan aka ce la salata to wannan muhkam ne ba mujmal ba ne eh, bi ma'ana nafiyus sala mm. nafiyus sala tunda ba za ka iya nafiyinta ba ba za ka iya nafiyin zatinta ba sai zama to nafiyun lil haqiqa mm. wannan shi wannan muhkam ne wato mubayyan ne cewa in aka ce la salata ai bi ma'ana la salata sahiha haka za a shi sa yace fa muhkamun ladaf sihahi wajen wato abin da yake tabbatar da inganci hakanan aka ce la nikaha illa bi waliyin ai la nikaha sahihun hmm. na'am yana nufi cewa korewar sallah a bisa misali a cikin hadisin babu sallah ga wanda bai karanta ummul kitab ba da hadisin babu sallah sai da tsarki da makamancin wannan da kuma korewar aure a cikin hadisin babu aure sai da wali wannan baya daga cikin lafazi mujmal sabanin imam abubakar al-baqillani da wanda ya muwafaka da shi cikin malaman usul suka ce wannan mujmal ne su a wajensu mhm. na'am laysa min al-mujmal eh laysa min al-mujmal khilafan lil baqi amma al Lani shi cewa ya mujmal ne al Lani wa man wafaqahu su sun tafi akan cewa wannan mujmal ne eh, za mu ga me wajhul ijmal din a me yasa suka ce mujmal ne na'am to fuskar rashin ijmalin sa rashin cewa abinda wato ba lafazi bane wanda ma'anarsa bata bayyana ba أن الحقيقة لا تراد بالنفي لوجود صورتها في محل النفي cewa ita haƙiƙa ba a nufin kore ta saboda samuwar surarta a mahallin da aka kun gane wannan ma'ana cewa haƙiƙa ba a nufin a kore ta a mahallin da ya zamanto kan cewar wato a mahallin korewar tunda ta samu in ka ce la salata akwai sallar ai an yi sallar to da in kace ce la salata kana nufin ai la wuju la wuju da sala ai ba zai yi kore ta tunda akwai ta hmm? mm-hmm. eh saboda haka to fa yajibu fa yajibu irtikab um, al majaz dan haka wajibi ne a hau mafi wato kusancin wato abubuwa da yake majazi domin korewar haƙi me fi kusa da korewar haƙiƙa hmm. Hmm. mafi kusancin majazi wajen korewar haƙiƙa shine korewar inganci oh. tun da abin da yake ingantacce shine wanda yake me a cikin shari'a saboda in ka kore rashin samuwarsa ma'ana ka kore ingancinsa oh. sai zamanto ma'anar babu sallah ingantatta illa bi tuhur sai da tsarki babu aure sahihi sai da waliyi to wannan shine a wajen a mabahis din wajen ihkamul ahkam na ibnu daqiq al-id sharhin umda yayi tahririn wannan magana sosai a cikin wajen hadisin la salata liman la salata illa bi tahur bi tahur ne ko ko Allah salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab yayi dogon bayani a nan wajen kun san littafi ne wanda yake wato yana da qawaid usuliya a cikin muhimmai eh yana da qawaid usuliya muhimmai nan ina ciro su insha Allah zan buga su ko babu sharhi kawai a buga su din a sani wanda kuma zai sharhin sai ya sharhi <laughs> ina fitar da masail na makasidu shari'a daban to kuma na makasidu shari'a din na fara to sai naga kuma ga ga fawaid usuliya su ma suna zuwa to sai ne wani fayil din na zo karanta sai in jefa ana <laughs> na'am amin wa hujjatu to hujjatu baqillani da suka ce akwai ijmal cewa korewar asalin zati ai ba shi ake nufi ba ba so ake a kore ainihin asalin zatin sallah ba tunda ba ta da wata ma'ana a shari'a sai to korewar ya koma ya zuwa ga asiha inganci wal kamal da cika sai to mujmal ne domin yana daukan wannan ko wannan zai ya daukan la sala ay la salata sahiha zai ya ɗauka lasala ana nufin lasala ta kamila sau da aka an sami ijimal <laughs> na'am ra'ayin nasu da ƙarfi ko to ibn daqiq al-idi ya musu raddi amma ai kaga su jumhur abinda suka ce cewa za a ɗauki akrabul majazat ila al-haqiqa wanne ne kusa wajen nafiyin haqiqa nafiyu sihha tunda abinda yake sahih huwa al-mawjud fi shar' abin da yake in aka ce wannan abin in ka kore shi a cikin shari'a ma'ana ka kore samuwarsa kuma samuwar abu a cikin shari'a shine wanda yake taratta abin da yake sahihi a cikin shari'a shine wanda ya tarattabu al asarul al-maqsud min al-ibadati alayhi kamar da muka yi a wajen ta'rifin as-sihha wal fasad cewa as-sihha ko da ke sun ce as a babin ibadat shine iskatul qada hmm. ya zamanto ba za a nemi karama ba a babul mu'amalat kuma tarattubul asaril maqsud min amri ilai alaihi hmm. to saboda haka in ka kore sihan abu wato a cikin shari'a babu shi hmm. saboda haka su shine hujjar jumhur kana wata da bayani akan cewa kaman wata hadisi take cewa fa yasidajun fa yasidajun hmm. da kuma faqra ma ta yasara min Mm. lalace wannan ita la salata ɗin bai zama yani cikakken sallah kenan ce kamar da kai bayani a misali wata wanda suke kawowa ya za a yi musu bayani akai kamar ko wani akai a misali akan karfa hutun nan ta bajin lami to ai wannan wanda kawai za su kawo wannan a nasiya ne kawai ko ne za su ce la salata liman lam yaqra bi ummi alquran akan cewa la salata kamila mm. la salata kamila su ne kawai za su kawo wannan amma aljumhur sauran malamai ai suna cewa la salata sahiha sai zaman to sauran suwar din su kuma an fitar da su da wani dalili ne kamar sallan ma'mum khalfal imam fi ma yajharu fihi bis sala kamar yadda malikiya da hanabila suka yi istithna'in ta man kana da hadisin man kana lahu imam fa al imam lahu qira'a amma dai wannan kasan kar wani lokaci ku rinka tamyiz tsakanin al-mas'alar usuliya da kuma amfila din da suke kawowa wanda yake wajen al-khilafatul fiqhiyya dan su khilafatul fiqhiyya ba lalle zamanto akan mas'alar usuliyar kadai suka gina ba ka gani wannan dai misali ne aka kawo na lasala in ma kana so akwai rikici a cikin wannan zai kawo maka waɗansu fuskoki to ka ɗauki la salata illa bi tsohor wanda kaga shi wannan ba zai kawo maka wani iskal ba ah, na eh to ka gani la yu'minu ahadukum ai la yu'minu ahadukum imanan kamilan eh, a san malam zubair kai istidraji ga jumhur <laughs> hmm. to amma ai ita ce tana daga cikin surar in kace la yu'minu ahadukum shi nafiyul iman ne ko to amma kamar la imana shine zai dace da wannan la imana liman la amanata la la imana liman la amanata la to wannan za a dauki za a dauke shi imanun sahih ko ko imanun kamil eh eh imanun sahih to wanda baya cika amana imanun kamil me yasa na'am na'am tabbatar da wani ko kamilan ɗin ke ma kake cewa eh? imani ba zai shiga cikin kamar baya cikin washe bahi ko saboda ne Salla akwai akwai abu da yake haƙiƙi a cikin ko akwai wata shiha sallah za a ga zahirin ta gashi ana yin ta aure ma za a iya ganin ta gashi ana yin ta amma imani abu ne na itikadi shi ba wai ganin ta za a yi zahiri da shi ba wato imani ko dai ya zama to sahihi ko ya zama to babu eh, shi babu zancen iman nafis da iman kamil ah, <laughs> eh Eh. kamar su anan zancen da suke na cewa idan shi wanda za a ce wannan an kore sai ha ne dole a ɗauki ayin za a yi mara tawi da ce an kore sai ha saboda za a iya ganin ga sallar an yi amma an ce babu ita to abinda ake nufi babu sai babu in bata inganta ba hmm. saboda ga zahirin ta ana gani amma an ce na imana to shi ba wani abin dama kawai ba ba ba ba a ba ba ce ba ah, shi mutum ne ya yi ba ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulun amma ba shi da amana to sai ka ce wannan imanin nasa gairu sahi tun daga shi dai ya ce din yayi imani an gan shi ya faɗa kamar wanda ya sallah ne an gan shi yayi salla amma yayi sallah nan ba alwala amma ga shi yayi sallah so aka ce sai a ce la salata sahiha amma wajen la imana liman la amanata to kaga za a dawo ya zuwa ga hadisin ayatul munafiqi salas wai za a na khan to kaga shine nafil iman kenan kaga za a koma ne zuwa ga nafiyul imanin kamil to amma shi ma wannan dole sai ka shigo da tawilin jumhur saboda suna cewa ba sa kafirta wanda alamomin munafincin nan ya tabbata a kansa man kana fihi fa huwa munafiqun khalis wa man kana fihi khaslatun minha falahu khaslatun min haka aka ce ko to wanda yake yana da munafinci fa huwa munafiqun kamil hmm? to amma kaga ai sun yi ijma'i akan cewa wannan nifaqun amali ne ba nifaqun i'tiqadi ba an-nifaqul i'tiqadi shine mukhrijun min al-milla amma an-nifaqul amali wannan baya fitarwa daga cikin milla saboda kaga kenan zai karfafa su kaurin su baqillani kan cewa la imana liman la amanata la imana kamil saboda haka ta ga mujmal ne za ka ɗauke shi akan kamil ko za ka ɗauke shi akan sahe ga dole ya to mujmal eh. saboda haka ƙaunin su ba ƙillani ya lahowaj na'am kuma dama ai su maqsudin su kenan cewa in dai sai ka nemo wani dalili khariji dan ka tabbatar da shi to ya zama to mujmal eh in ka baka bukatar dalili to shikenan kana tare da jumhur jumhur haka suka ce to su ga jumhur sai su su ma kansu sai sun lalubo dalili na'am mu karasa baiti na karshe والعكس في جداره ويعفو والقرئ في منع سماع فأفو نعم يتي والأقص في جداره ويعفو آه والقرع في من اجتماع فقف والأقص أكفي wato menene akasi a nan wajen ai akasin muhkam wato shine ijmal a cikin fi jidarihi a cikin hadisin da yazo la yamna ahadukum jarahu ah, la yamna ahadukum jarahu an yada khashabatan fi jidarihi Eh, to wannan a mujmal ne wa ya'fu haka nan ma illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah shi ma wannan saboda yana taraddudi tsakanin wane ne bi yadihi uqdatun nikah az-zawj ko ko al-wali wanne ake nufi wal qar'i haka a cikin wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to al qari dinnan shi ma a shi ma wannan a mujmal ne wal aksu fi man ijtima'in a cikin wato cewar ba za a haɗa ma'anoninsa guda biyu ba a ciki a ce ko zai iya ɗaukan wannan ko zai iya ɗaukan wannan fakfu ka bi wannan ka'ida wato a irin wannan misali ne na almujmal makaranta baitin lokaci makaranta sharhin sai ma'anar baitin ta fito sosai qawluhu faqfu faqfu faɗinsa da ya ce amrun min umarni ne na amur ne fi'il amr ne na al-iktifa kai wa huwa al-ittiba ay bibiya kabi wal murad abinda yake nufin da al-aks da yace wal aksu fi jidarihi akasin al-ihkam nan kaga ya sanya hamzar a sama sai ku wanda hamzar ta take a sama ya gyara aran ma ya karanta ta daidai ta nuskharsa <laughs> nuskar an ramu da da kasara din ne kai ko mm, to ni kaga sai ya samu fata mm-hmm. <laughs> eh, ai aksul ihkam wato akasin ihkam bayani a wajen al-mu'allif shine al-ijmal shine akasin al-ihkam ma'ana ka bi to wal aksa kenan zai zamanto Wal'aksa, aksa mm. ay ikfu kabi al akasi akasin wato al ihkam shine wato kabi al ijmal fil hadith a cikin hadisi a cikin hadisin wal da ayoyin nan guda biyu dukkaninsu suna daga cikin al mujmal amma kaga hadisin abin da yake nufi da shi shi ne sa alaihi sallallahu alaihi wasallam kada ɗayan ku ya hana makwabcinsa ya sanya azararsa a cikin garin gidansa wato yana so ya yi ya soro ta garin su to kar ya hana shi mhm. limtimai rujul al-zamir ila ahad domin azzamir fi a hashabatan fi jidarihi zai iya daukan damirin yana komawa ya zuwa ga al'ahad. Wato ga al-ahad wato la yamna ahadukum jarahu an yaza hashabatan fi jidarihi ay fi jidarihi huwa fi jidari ahadikum mm. Mm. wa ilal jar ko kuma ya koma ya zuwa ga an yaba a kashe batan fi jidarihi a fi jidalil jar an gane wato kada ɗayanku ya hana makwabcinsa ya sanya azararsa a katangar shi a tasa katangar ko kuma kada ɗayanku ya hana makwabcinsa ya sa azararsa a bangon shi makwabcin <laughs> eh? to to shi dai wannan ya ce mujimalli <laughs> wata haƙiƙ abinda yake dai abinda yake tabbas wannan hadisin bayyane yake a cikin hanawar mutum daga wato ya hana makwabci ya sanya azararsa a kan shi mamallakin wannan garin wato yanzu a ɗauka da kai da shamsuddin kai kada ka hana shamsuddin ya sanya wato azararsa a bangon gidanka kamar nan ne gidansa ah. ah. ya ƙara tsawon katangar ko wani abu mm. hana a wannan mu tsaya dai akan na na azara misali ka kanga a yanzu ma ana yi yanzu ma ana yi idan aka fila ce goyo in za ka yi eh, eh hashab ne eh eh

azara ba san azara ba san azara khalil ba san azara ba eh ba san azara ba wani irin wato wani irin itace ne ba daga dabino ba ne daga dabino ake ɗaukar azara hmm? daga goruba eh goruba daga bishiyar goruba haka take wato sirara ne amma a haɗa suke saboda haka suna da ƙarfin gaske a ba ita ce bane ba katako bane ba bane eh amma ita ce gobe oh ita can goruba ba eh eh eh shine eh, ai ai da nake ta kenan wai amma a ba reshe bane wai da nake faɗa ita yanayin azara eh. tsinkayen ne suke da yawan gaske a haɗe saboda haka sai suka kara mata karfi akan karfi injina ya sai dariya yake mana da yake an shigo cikin fagen sa eh rufi ake yi da ita ake rufin daki yanzu duk ba duk ba a san abin nan ba to mu wata haƙiƙo um, abin da yake wato tabbaci cewa wannan hadisi a bayyane yake wajen hana mutum daga wato sanya kata a azarar makwabci akan garinsa shi mutumin akan shi bangon shi wannan mutumin wanda yake mamallakin wannan bangon amma ayoyin kwasu su biyu na farkonsu faɗinsa jalla wa'ala ko kuma wanda yake a hannunsa uqdatun nika wato igiyar aure take domin zai iya ɗaukan waliyi ake nufi kamar yadda maliku ya faɗa haka ya ce alwali kamar yadda yake a cikin muwatta mun karanta shi sati biyu da ya wuce wazzauja kuma zai iya daukan miji ake nufi kamar yadda ash-shafi'i yace wato illa an ya afuna sai dai idan su matan sun yi afuwa ko kuma wanda igiyar aure take hannunsa ya yafe me igiyar aure take hannunsa kaga waliyi wato ya yafe cewa ba sai an bata rabin sadakin ba ko kuma shi mijin ya zamanto ya yafe wato ba sai an dawo masa da rabin ba sai ya rike sai ta ci sadakin ta gabaki daya duk da yake ba a tsaura aure ba duk da yake ba a tare ba Mhm. aya ta biyu daga cikin ayoyin biyu faɗin sa jalla wa ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sakakkun mata za su zauna zaman idda qur'i guda uku domin shi alqur a larabci ana itlaƙinsa ana ba shi ma'anar at-tuhur tsarki da kuma akan ma'anar haila وعلى الثوري حمل الآية مالك والشافعي to um, malik da shafi sun ɗauki alƙur a wannan a ayar alaltuhur a kan tsarki saboda haka mace za ta a mazhabarsu mace tana riga fita daga idda tunda za a sake ta a cikin tsarki sai ta haila ta farko mm. sai ta shiga tsarki na biyu mm. sai ta haila ta biyu sai ta shiga tsarki na uku tana haila ta uku tana ganin haila ta uku mm. ta fita daga inda amma a mazhabar abu hanifa da imamu ahmad za a sake ta cikin tsarki sai ta haila ta ɗaya shine ƙuri'i na farko sai ta haila ta biyu ƙuri'i na biyu ta haila ta uku sai ta ga tsarki na uku sai ta ga tsarki na hudu kai eh. Eh, eh. sai ta ga tsarki na hudu bayan haila bayan ta cika haila na uku ta ga tsarki na hudu za ta fita daga idda hmm. kaga idda ta fi tsawo hmm. a mazhabar Abu Hanifa da Imam Ahmad saboda hmm. aka duba taysir shi kansa za a yi tarjihin kaulin Maliku na'am Abu Hanifa ya ce da Imam Ahmad abinda ake nufi da alƙur a wannan ayar alhaif hmm. kuma wannan fa duk a larabci haka yake hmm. eh, akwai yadda za ka gama ganganun akwai shawahid na larabci da suke nuna alƙur bi ma'anarsa a hmm, akwai kuma shawahid da suke nuna alƙur bi ma'anarsa alhaif na'am faɗinsa da ya ce fi man ishima'in a cikin hanawar haɗa wato ishima'in ta haɗuwa yana nufi أن cewa lafazi mushtarak da ya tarayya tsakanin ma'anoni guda biyu masu korewar juna wanda ba zai yi su haɗu ba kamar lafazin ƙur'i wanda aka ambata wannan yana daga cikin almujmal domin ba zai yiwu ya zamanto a lokaci ɗaya biyun ake nufi ba dan haka yana ayyanuwa cewa abu wanda ake nufi ɗaya ne daga cikin ma'anonin guda biyu kuma kowanne daga cikinsu yana yiwuwa ya zamanto ne ya kasance shi ne wanda ake nufi to alhamdulillah to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu